alhamdulillah muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya rami zuwa ga irin wannan rana wato yau ranar asabar ranar hudu ga wata ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ranar kenan take ishirin da ɗaya ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda kuma in Allah ta baraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi na tafsir alkur'ani mai girma ko tarjama alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba kowane lokaci gwargwadon abin da Allah ya fahimtar da mu gwargwadon abin da Allah ya so mu karanta muna cikin sura mai albarka suratul baqara mun tafi mun tafi mun kai aya ta talatin da ɗan ɗoriya talatin da motsin gemu amma domin mu samu munasaba mu ɗauko wata ƙisa daga farkonta sai muka ɗan dawo baya kaɗan za mu tashi a kan aya ta talatin da hudu wa izo kulina lili mala'ika su sujudu li adam fasajadu illa iblisa aba tsakabara wa kane min kafirina za mu ɗauko daga kan wannan aya in Allah tabaraka wa ya so domin abin yi munasaba da a ƙisar da muke son mu karanta insha Allah muna fata Allah ya mana jagora idan ba a manta ba dai a darasi na jiya mun karanta inna Allah tabaraka wata ta'ala yake ba mu labari sanda Allah tabaraka wata ta'ala ya niyyar zai halici annabi Adam farkon mutum a doron ƙasa mun ce kafin lokacin nan an halarci jinsin aljanu an halarci jinsin mala'iku aljanu suka fara zama a doron ƙasar nan suka yi taɓarnace-ɓarnace suka yi ta zubar da jinai nan juna suka yi ta yaƙe-yaƙe na ba kan gado irin dai wannan da kaga ana yi na ƙatilan makatolan ɗin ko kuma irin abin da ke gudana yanzu na 'yan kidnapper ɗin nan a kashe mutum bai ji ba bai gani ba shi wanda ya kisan bai san dalilin da ya sa ya kisan ba wanda aka kashen bai san laifin da yayi ba to haka su ma suka yi ta yi wannan ne ya sanya Allah ya dargaza al'amarinsu aka watsa su ‘yan kaɗan ne suka tsira Allah ya sa mala'iku suka yi daga-daga da su to bayan wannan da tsawon shekaru sai Allah tabaraka wata'ala yake cewa mala'iku to zai halicci wani wanda zai kasance jagora ga halittun shi na bayan ƙasa aljanu ko kuma mala'iku suka tuno abinda aljanu suka yi har suka kawo hujjar ya Allah za ka ƙara halitta wata halitta waɗanda za su rika zubar da jini suna yaƙe-yaƙe suna shuka ɓanna a bayan ƙasa Allah ya ce aina san abin da ba ku sani ba Allah ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam da kowane irin damki na ƙasa aka cakuɗa ƙasa iri-iri bakar ƙasa jar ƙasa jan gargari yashi-yashi tsakuwa-tsakuwa birji-birji haka dai damƙi tara aka cakuɗa aka samar da annabi adam alaihi salatu wasalam aka mulmula shi yadda kasan yar bebi ga shi nan kwance tsawo kafa ɗari da ishirin ne kamu sittin sannan allah cikin ikon shi ya busa mashi rai sannan Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikon shi ya samar mashi da matar shi Hawwa'u sannan kuma aka umurci mala'iku wato zo su faɗi sunayen abubuwan da ke kan doron ƙasar nan domin a nuna musu Allah ya fi su sanin wafi cancanta ya zamo khalifa a bayan ƙasa wafi cancanta ya zamo shugaba ga dukkanin halittun ƙasa suka ce la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim wala ba mu sani ba ya Allah Allah ya ce ya Adamu an bi uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayen tarkacen da ke doron ƙasa annabi Adam ya ci gaba da faɗa wannan sunan shi kaza amfanin shi kaza hadarin shi kaza daga farko har ƙarshe lokacin da annabi Adam ya gama wannan Allah ya fifita shi akan jinsin mala'iku da jinsin aljanu saboda an fifita shi da ana da ilimi dan haka sai Allah tabaraka wa ta'ala umarci mala'iku zo su yi sujuda ta gaisuwa ga annabi Adam alaihi salatu wa salam domin ya fi su ilimi to nan za mu tashi insha Allah akramakallahu bismillah tabaraka wa ta'ala ya ce, Wa izu ƙulna lil mala'ikatu sujudu li Adama, tuna lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ta gaisuwa ga annabi Adam alaihi salatu wa salam, domin mun girmama shi a kan ku ne don ya fi ku ilimi, ya san ababen da ke doron ƙasa waɗanda ku ba ku sani ba. Allah ya umarci mala'iku da wannan, fasajadu dukkanin mala'iku kuwa sai suka yi wannan sujada suka yi wannan gaisuwa ga annabi adam illa iblisa sai wani ne wai shi iblis a ba shi sai ya ƙi Wasu ya girman kai wa kana minal kafirina ya zamo daga cikin butulu masu yi Allah butulci wane ne iblis din nan in ba a manta ba can baya inda muka yi karatun kafin halittar ɗan annabi adam ɗin an yi jinsin aljanu to shi iblis ɗin nan yana daga cikin jinsin wa'ancan aljanu wa'anda aka kore daga doron duniya yana daga cikin 'yan kaɗan a lokacin wa'anda suke masu ɗa'a sai ya kasance su ba a kore su ba ba hallaka su ba aka haɗe su da mala'iku yana bauta ma Allah kamar yadda malaman tarihi suka ce a wancan lokaci masu masana tarihi suka ce sunan shi azazilu ainin zayyun ya'un zayyun azazilu sunan shi dai kenan to wannan kenan to a wannan lokaci da Allah tabaraka wa ta'ala umarci mala'iku su zo su yi gaisuwa ga annabi Adam shi ma kuma yana cikinsu sai yake a ba sai yake wasu takabar ya yi eh, girman kai wa kana min al-kafirin ya zamo daga cikin butulu har jiya muke cewa akwai waɗansu masu sukar musulunci ko kuma masu suka alkur'ani suna ga kamar za su iya wai suke cewa to in ko haka ne to menene laifin shaidan tunda dama ba cikinsu yake ba ƙarawa da ma. in ka duba cikin sutura ka hafi Allah ya ce wa izu kulna lil ta sujudu wuli adam fasajadu illa iblisa sai Allah ya ce ka na milar jinni fafa saƙa an amri rabbih Allah ya ce mala'iku ku yi juda ga annabi adam suka yi sujudar ba wanda ya ki illa iblisa sai iblis shi iblis din nan kuwa Ka na milar jin ya kasance daga cikin aljanu yake fa fasaqa al-amra bihi sai ya fasikanci ya fita daga umarnin ubangijin shi wannan kenan sai muka kawo hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa iblis din nan yana cikin umarnin da aka umarci mala'iku da shi kamar yadda muka dan yi misali a jiya in kana cikin al'umma to kana cikin su ma'ana taglibul akfar rinjayar da mafiya yawa ina fata ba manta dan misalan da muka kawo jiya. wannan kenan shi kanshi iblis ya tabbatar da haka domin ya san ai shi ba mala'ikan bane amma kafin ayi komi sai da Allah tabaraka wa ta'ala tambaye shi me ya hana ka yin sujuda ma mana aka Allah ta sujuda iz amartuka an tambaye shi wannan wai sai yace ni ba mala'ika bane ya san kuma shi ba mala'ikan bane amma ya tabbatar ba hujja bace sai ba da wata amsar ba wannan ba sai ba da wata hujjar ba wannan ba yace ana khairun min khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin yo aina fi shi alkhairi ne an halice ni ni da wuta an halice shi da yumbu kamar yadda Allah ya tabbatar muna wal janna khalaqatahu min min nari ko an halice aljanu da wuta to wannan kenan ashe kun ga ba hujja bace ba cewa haka shi ma ya sani inda ya san wannan hujja ce to da ya faɗa Allah ya kyauta to daga wannan rana ran da aka umurci mala'iku su yi gaisuwa ga annabi Adam dukkan su suka yi wannan azazilin su yi su sujudar to daga ran nan sai san promotion daga sunan shi sai aka soke wancan suna shi azazil na asali sai aka rada mai suna iblisu menene ma'anar iblis wanda ya ɗeba tsammanin samun rahamar ubangiji wanda ya yadda ba shi ba rahamar Allah shi ake kira iblis to daga ran nan ya yadda ba shi ba rahamar ubangiji Allah ya kyauta wa kulna ya adamu Allah sai ya ce to ya kai adam uskun an wa zawjukal jannata ku tafi ku zauna da kai da matarka a cikin gidan aljanna ku zauna an ba ku gadon ta ku zauna ciki ku ji daɗi wa kula min haragadan ku ci duk abin da ke ciki saman me har ya su shi itima duk ɗayan da kuke so doka ɗaya ce kurum wala ta karaba hazihi shajarata kada ku kusanci wata itaciyar da ce domin matuƙar kuka ci ita wannan itaciya fatakuna min zalimin to za ku zamo waɗanda suka zalunci kawunan su duk abin da ya biyo baya kada ku zargi kowa sai kanku to haka akai aka kori shedan aka kori iblis daga cikin rahamar ubangiji annabi adam da matar shi hawa'u suka koma cikin ni'imar Allah cikin gidan aljanna shedan din nan bai daddara ba sai ya bi annabi adam da hawa'u har cikin gidan aljanna fa shaiɗanu mashaitanu anha shedan sai ya zamar da su ya gusar da su ya musu tawalwalar da ya fitar da su daga cikin gidan aljanna nan sai kun muka ji an kira shi da shedan maimakon iblis maimakon a ce fa azallahu ma iblisu iblis sai ya zamar da su sai ka ce shedanu sai aka kira shi kuma da wani sunan to menene ma'anar shedan shedan kuma kangararre wanda shi ya bata kuma yake kokarin batar da wani bai bar batan kanshi ba kadai yana kokarin ya batar da wani kun ga a can shine ya halaka aka kore shi daga rahama to yanzu kuma yana kokarin ya halakar da su annabi adam da haka sai ya samu wannan suna kuma shaidan akarajahuma mimma kana fi ya fitar da su daga cikin wannan ni'ima ta aljanna wacce suke ciki wa qul la habiqu ba'arukum li adu Allah ya ce sai muka ce ku sauka ƙasa daga cikin gidan aljanna da shedan din da annabi adam da hawa'u ku tafi can ƙasa walakun fil ardi mustaqarrun kuna da ɗan lokacin zama a bayan ƙasa wa mata'un ilahin da ɗan jin daɗi na ɗan lokaci haka suka sauko wannan doron duniya fatalaka adamu min rabbihi kalimatin Allah tabaraka wa ta'ala sai ya cusa ma annabi Adam waɗansu kalmomi waɗanda ya karanta da neman tuba fataba alaihi sai Allah ya karɓi wannan tuba na annabi Adam innahu huwa tawwabur rahim domin shi Allah dama mai karɓar tuba ne kuma mai jin kai ne shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka karɓi tubanmu ya Allah ka ji kanmu to wannan abin da ya faru kenan wannan zunubi ko kuma kuskure da annabi adam na cin wata itace bisa kaddarawar Allah to Allah ya yafe mashi tun san da ya zo duniya tun Allah ya yafe mashi akwai waɗansu masu wani addini kiristoci suke cewa kowane ɗan adam ana haihuwar shi da wannan zunubi ba abin da ke wanke mai wannan zunubi sai an mashi wani abu da suke ce ma baptisma wato sai an wanke shi sannan ne yake samun tsarki to ba haka ba ne tuni Allah ya fi annabi adam wannan abin da ya yi Allah ya ba shi wasu kalmomi waɗanda ya amfani da karanta waɗannan kalmomi Allah ya fi mashi Allah ya faɗi mana waɗannan kalmomi su ne rabbana zalamna anfusana wa in lam lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin haka annabi adam Allah umurce shi ya faɗa ya faɗa kuma Allah ya fi mashi Allah ka ƙara ya fi mana Allah ka yafe muna to wannan kisa ɗan uwa in muna so mu ƙara jin yanda abin ya faru ƙafa da ƙafa kamar yadda muka yi cikin bakara to mu tafi can a cikin suratu al-a'raf wajen aya ta sha ɗaya zuwa abin da ya gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya kare wardaha mana ya kare mana bayani a cikin ita wannan kisa abin da ya gudana farkon lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci annabi adam da abin da ya gudana tsakanin annabi adam kakanmu da shaidan dan dai mu yarda cewa shaidan fa mu ne makiyi kuma na hakika ba kuma na yanzu ba na tintintini tun zamanin kakanmu annabi adam shaidan mu ne Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun min sajidin Allah ya ce da muka halice ku sai muka umarci mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam suka yi sujudan nan ko ga annabi Adam sai Iblis shi ne ya su sujudan nan ga annabi Adam Allah ta baraka wa ta'ala ya ce mashi ma mana aka Allah ta sujuda iz amartuka me hana ka ne ka yi sujuda ya Iblis sanda na umarce ka ƙala ana khairun minhu ya ce, na fi shi alkhairi khalaqatani min narin an halice ni da wuta wa khalaqatahu min tini shi kuma an halice shi da tabo qal ihbit fiha minha Allah ce fita daga cikin rahamata anan shi da aka fara kora aka ce tafi an kore ka fa ba kunu laka an tatakabbara fiha bai kamata ba ka yi girman kai kuma kana cikin ni'imata fakarij fa innaka min asagirin fakarij innaka min asagirin fita kana kaskantacce wulakantacce an tsine ma albarka kaga ya kamata ya nadama lokacin yace to Allah na tuba yanzu nayi ba shi shikenan magana ta wuce ba dan Allah mai karɓar tuba ne taimakon yi haka sai yadda da tsinuwar da aka yi mai kurin sai ya ce fa anzurni qala anzurni ila yawmi yub'athun to Allah ne ka saurara min kada ka ɗauki rayuwata kada ka kashe ni har sai ranar tashin alkiyama ka tsale ni zuwa ranar tashin alkiyama qal sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to je ka fa innaka min munzari je ka an saurara maka amma ba zuwa ranar tashin alkiyama ba zuwa ranar tashin duniya dan da komi da kowa zai mutu kai ma ran nan zaka mutu da ji wannan an mai wannan alkawari qal dan sai ya faɗa gaba ga zatin Allah ya ce to ya Allah fa bi ma agawaita ni tunda saboda Adam din aka halakar da ni saboda Adam din aka tsine min albarka aka raba ni da rahama laqa qulanna lahum siratal mustaqim wallahi zan zauna in hana ƴaƴan shi da zuru'ai shi bin hanyar kami kakka duk abin da kace ayi sai na hana su duk abin da kace kada ayi ni kuma sai na sa sun yi Sun ati yalla hun min bayni aidihi mu min kalafahin wa an aimanihim wa an shama ilihin wala ta jidu aka saro mu shakiri wallahi zan fulo musu ta gaba zan biyo ta baya zan biyo ta dama zan bullo ta hagu ya Allah duk zira'ar da adamu din nan zai haifa za ka samu fi yawansu ba masu godiya ba ne gare ka sai na dirmiyar da su sai sun biye mu sai na hallakar da su Da annabi adam din fa yana ji shi dan yake wannan alƙawari gaba ga zatin Allah ga mala'iku suna shaida yi wannan alƙawari har da rantsuwa da sunan Allah da sunanka ya Allah da buwayarka suna yi wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ya adam ya kai adamu ka ji fa abin da shaidan ya faɗa ka ji kuma irin alƙawarin da aka yi mashi shi yana da alƙawarin rayuwa har ƙarshen duniya kai ko ba ka da irin wannan alkawari na rayuwa har zuwa ƙarshen duniya da haka ka ɗauke shi matsayin maki ka yi taka tsantsan da shi Allah ya ce wa ya Adamu kun an tawo da zikar janna ku tafiya kai Adam da kai da matar ku zauna cikin gidan aljanna fakula min haythu shi'tuma ku ci duk abin da kuke so kurun wala taqraba hadhihi shajara kada ku kusanci wata itaciya ne wannan itaciya ba ta kuna mini zalimin to za ku zama kun zalunci kanku in kuka kusanci wannan itaciya da ce ita kaɗai aka hana a ga can cikin araf kamar da yadda aka tabbatar muna ana an fahimta ko to wannan kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari wancan makiyi iblis wanda ya rantsuwa gaba ga zatin Allah gaba ga annabi Adam yana ji ya yi rantsuwa sai ya halaka da dukkanin zuri'ar da annabi Adam ya haifa sai waɗanda Allah ya tsare sai waɗanda Allah ya cire sai waɗanda Allah ya kare to kuma sai ya lallaba fa wasa wasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma wuri huma min sau a tihima, wa qala ma rabu kuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin kaji ta inne fara shedan nan sai ya raɓa ya je ya samu annabi adam da hawwa'u a cikin ni'imar gidan aljanna fa wasa wasa lahuma sai ya sa musu wasi ya jefa musu shubuha ya jefa musu rikici shi dan kenan ya yi haka ne liyubidi lahuma ma wuri an sau'atihima an huma min sau'atihima dan ya kwaranye musu rufin asirin da Allah ya musu ya tozarta su ya ta su wa qala sai ya ce musu ya adam ka san abin da yasa kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ku cin itaciyan nan ko ba ku sani ba ce ai ba mu sani ba sai dan sun san makiyin su ne sai ce to babu abin da ya sanya Allah ya hana ku cin wannan itaciya an gane illa an takuna malakaini sai in kuka ci za ku zama in su mala'iku ne ko kuma illa an takuna malikaini da lamun da kisra a wata kira'a in kuka ci za ku zama in sarakuna nan gaba yana nufin zai kore ku amma in kuka ci wannan itaciyar to za ku gagare shi ba zai iya korar ku daga cikin wannan ni'ima ba auta na min lakari ne ko kuma za ku dawama kun gani ma hidda na roƙa sun aka ce za a bani in ci gaba da rayuwa ku fa kashe ku zai yi amma in kuka ci wannan itaciyar to ba zai iya kashe ku ba za ku gagare shi ne annabi adam hawwa'u duk sun tabbatar shaidan makiyinsu ne kamar yadda Allah ya faɗa an gane wannan ko amma kuma suka nuna ba za su ci ba shaidan sai ya ƙara wa ƙasa mahoma inni kuma na minan nasihi wallahi sai musu rantsuwa yace wallahi nasiha nake muku ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da Allah nasiha ke muku gaskiya nake faɗa annabi adam ya tabbatar cewa shi dan makiyin shi ne amma kuma bai taɓa tunanin za a rantse da sunan Allah kan ƙarya ba domin dukkanin mutumin kirki gani yake kowa mutumin kirki ne dukkanin wanda yake na banza gani yake kowa na banza ne da haka bai taɓa tunanin za a rantse da sunan Allah kan ƙarya ba sai ya ɗauki maganar gaske ce sai ɗauka da gaske ne an gani ko fadallahu ma bi sai musu nuni ya ja hankalta hanyar ruɗi har da rantsuwa za ka shajara sanda suka ɗanɗani wannan itaciya suka ci wannan itaciya da sau a sau'atuhuma wa rafiqa ya kasifani alaihima min warakil janna sai ga tsirecin ya bayyana suturar da ke jiki sai ta ɓare sai ga tsirecin ya bayyana munin su ya bayyana ya suka ci gaba suna kakkaryo ganyen itatuwa na aljanna suna ƙoƙarin rufe tsirecin suna ƙoƙarin rufe tsiraicinsu wana da huma rabbuhuma sai ubangijinsu ya kira su ya adam alam alha kuma an tilkuma shajara ashe ban hana ku cin wani itaciya ba ashe ban hana ku ba wa kulla kuma inna shaytana lakum aduwwun mubin kuma na ce muku shaydan fa makiyin ku ne bayyananne abin da ya faru kenan daga nan sai altabaraka wata ta'ala ya ce qulna habitu minha jami'a to ku sauka ƙasa ga baki ɗayanku. da Adam ɗin, da Hawwa'un da shedan ɗin, duk ku yo ƙasa. ashe kaga in wannan ya nuna mana wani abu asalin an Allah ya halicci annabi Adam da Hawwa'u aka sai gidan aljanna to gidan aljanna shine gidanmu na gado shine gidan annabi Adam kuskuren da babanmu kakanmu ya biye ma shedan ya ruɗe shi shi yasa aka kawo mu nan duniya kan doron ƙasa mun zo fursuna ne sai ya haife mu anan an gane wannan ko babanmu kakanmu annabi adam yana can ya koma gidan aljanna gidan gaskiya ya ban mu nan gidan fursuna saboda haka duk wanda ya bi hanyar da baba ya bi to zai koma gidan gado <laughs> can ne gidanmu na gado eh sai ya je iske su baba gidan gado can ne asalin inda Allah ya zaɓar mu da za mu zauna wancan kuskure ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya aka kawo mu wannan guri don lakum fil ardi mustaqarrun mu ɗan zauna a bayan ƙasar nan wa mata'un ilahi mu dan ji daɗi zuwa lokaci kaɗan shi kenan sai mu koma gidan gado an gani shedan shi ma fi an turo shi ƙasa malaman tarihi suke cewa sanda suka sauko wannan duniya babu kowa babu komi cikin duniyar sai su karan kansu su ukun nan a ina ne Allah ya saukar da su waɗansu suka ta an saukar da annabi adam ne a yankin ƙasar indiya ta yanzu wajen kashmir ɗin nan don haka guraren ne suka fi yawan abubuwa masu ƙamshi irin huranni masu ƙamshi ɗin nan da turaruka wai saboda ganyen nan na aljanna da aka zo da shi wannan ya tabbata wannan ganye na aljanna annabi adam da ka sako da shi duniya shi ya sababa duk wani abu mai kamshi na duniya yake kamshi Allahu akbar amma dai magana wacce tafi karkata a tarihin ma annabi adam Allah ya saukar da shi a inna makka take yau hawa'u Allah ya saukar da ita a inna jidda take birnin jidda wai shi yasa ake ce ma hawa'u mai jidda an gane wannan ko to annabi adam ya saba ce mishi mai maka to <laughs> Allah dai ya taimaka wannan tarihi ne ba ban ce muku hadisi bane ko na sun alqur'ani tarihi ne ta yi tabbata haka ta yi zamo ba hakan ba an fahimta to sun sauka gurare daban-daban mabambantan gurare da haka suka ci gaba da neman juna adam yana neman hawa'u hawa tana neman adam ba su haɗu ba sai akan wannan dutse da ake kira dutsen arafa jabalun rahama akan wannan dutse Allah ya hada su hawa ta hawo ta nan annabi Adam ya hawo ta nan Allah ya hada su tsakiyar dutsen yanzu haka in ka je dutsen karfa akwai wata alama da aka sanya can kololuwar shi to malaman tarihi suka ce daidai nan Allah ya hada su sai ga Adamu ga Hawwa'u to anan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar musu da waccan kalma qala rabbuna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al suka ce ya Allah mun zalunci kawunan mu Allah in baka ji kan ka tausaya mana ba za mu mun zalunci kawunan mu kenan Allah sai ya gafarta musu kenan magana ta wuce ya suka dawo aka ci gaba da zama a ina suka zauna nan inna makka take a yau inna wannan ɗakin ka'aba yake a gurin wannan farfajiyar a nan annabi adam ya rayu shi da hawa'u Allah ya taimake mu to mu tsaya nan gurin abin da yawa Allah ya ba mu dacewa to mun ji dai kaɗan daga cikin yanda abin ya gudana tsakanin annabi Adam da shaidan tun daga lokacin Allah ya ce mana inna shaidana kana lakum aduwwun zuhu aduwa kun ga makiyin makiyinku ne kuma ku rike shi makiya ku yayin annabi Adam kada mu manta fa alƙawarin da ya gaba ga zatin Allah ya yi alkawarin dukkanmu sai ya halakar da mu duk zuri'ar da annabi adam zai haifa sai ya halakar da mu a gaba ga zatin Allah ya wani alkawari har da rantsuwa da sunan Allah Allah ya ce to sai dai bayi na waɗanda tsarkake ba za ka samu dama kansu ba ya ce to sai dai su ɗin sai dai su ɗin Allah ya kare mu daga sharri shi ce kun ga kenan muna da tantagaryar maki wanda maki ne na kaka da kakanni tun zamanin annabi adam to kun ga shi annabi adam Allah bai mai alƙawarin sai alkiya sai ran tashin duniya zai mutu ba saboda haka Allah ya ci gaba da aiko da annabawa suna jaddada karantarwar annabi adam suna jaddada aƙidar annabi adam a bauta ma Allah kada a bauta ma wani Allah shedan kuma yana nan shi kuma ya baza komai shi yana ta ƙoƙarin kuma ya zamar da mu daga waccan aƙida ta baban mu, annabi adam ya dawo da mu cikin fatin shi ya jawo mu cikin fatin ɗin shi ya kai mu ga halaka to haka ake wannan gwagwarmaya tun farkon duniya har yau ana nan ana yi Allah ya kyauta ba ku tambaye ni ba wai ina ce dan ya murgino ne shi daga aljanna da aka an tayo shi an gada wannan ko ba ta hakika ne ba amma damu da shi ba amma dai amma dai ana da kyakkyawan tunanin kila an watso shi ne wajen amerika ta yanzu akwai wani yanki da ake ce mashi bermuda triangle bermuda triangle wani guri ne wanda har yanzu duk kimiyyar duniya da ake da ita turawa sun kaɗa sun raya ba a san abin da ke gurin ba har yau wani jirgin ruwa bai taɓa bi ta gurin ya gano abin da ke gurin ba duk jirgin da ya tankari gurin to ba a ƙara jin ɗure shi jiragen sama kuwa ya ci jiragen sama sun fi ishirin irin na leƙen asiri na turan da na'urori ya tafi yana ɗauko hoton guri kalli har duniyar wata sun ce sun harba jiragen sama sun je sun yi musu bincike amma wannan guri yana nan cikin teku kusa da amerika tsakanin gurin da ina jin ko jihar alaska ne ta amerika a ba alaska ba ce wata jihar ce cikin jihohin amerika bai wuce kilomita ɗari da hamsin ba tsakanin gurin da abin nan ɗin biyu ta kama tsakanin nan garin da Kano ba an gane wannan ko to wannan guri har yanzu yana na cikin teku duk bincike binciken da ake na duniya duk kimiyyar da Allah ya ba ɗan adam har yanzu gurin ya gagara zuwa har yanzu a gane me ke gurin ma abin ya gagara an gane wannan ko abu ɗaya aka ce ya taɓa shiga gurin ya fita shi ma kuma ya fita ta wani irin ban mamaki an ce wani jirgin saman fasinja ya taɓa bi ta gurin sai ya ɓace sai bayan shekara 28 sannan aka ga jirgin ya zo ya sauka cikin ƙasar amerika amma da aka duba cikin jirgin duk mutanen ƙwarangwal ne tuni sun mutu ƙwarangwal ne sun zuganye an gina ko da yake rike su da yake kama su ba a sani ba to wasu daga cikin malaman tarihi suka ce ana yiwuwar fada shedan ce nan gurin ana ganin fada shi ce nan gurin kila na aka aje shi da haka wajajen yafi ko shedan ce <laughs> Allah ya kare mu Allah ya taimake mu na'am to Allah ya ce akramakallah والذين كفروا نعم الله تبارك وتعالى يتي قلنا هبطوا منها جميعا كسوكا sauka daga cikin aljanna ga ɗayanku an sake maimaitawa don a tabbatar daga inda aka saukar da su zuwa kan doron ƙasar nan to kada mu manta shi dan yana da alkawari ba zai mutu ba fa har sai ranar tashin duniya annabi adam fa yana da wani alkawari shi bai da shi sai Allah ya ce ma annabi adam ku tafi ka karantar da abin da zaka haifa na arka lallai su kadaita ni da bauta kuma ka ce musu akwai wannan makiyi shedan yana nan tare da ku in ma ya min minni huda ai wannan ma malaman tafsir suka ce ta ƙari ce in tin sharadi ce an gane wannan ko ma'ana yanna ku min minni huda in shiriya ta zo muku daga wajena bayan wucewar ka annabi adam zan ci gaba da ta da annabawa cikin zuri'arka suna maimaita abinda ka karantar da su to idan wannan shiriya ta zo faman tabi a hudaya wanda ya bi wannan shirya daga waje na yi aiki da ita ya da'a fala khawfun alaihim ba sa tare da kowane irin tsoro duk wani sharri da makirci da kulli na shaidan ba zai kai gare su ba kada ma su ji tsoron wannan wala ya yahzanu ko ba za su yi bakin ciki ba gobe kiyama domin za su dawo iskeka ka a su na gado gidan aljanna dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafiri kaga duniya kurkuku ne gidan wajen mu'mini aljanna ce gurin kafiri a gani duniya kurkuku ce gurin mumini gidan kurkuku muke Allah ya kaddara kuskuren da baba Adamu yi aka zo aka haife mu nan ya tafi ban mu nan duk wanda ya yi imani ya bi hanyar baba annabi adam kakanmu annabi adam to fala kawfin alaihim kada ma mu ji tsoron shaidan zai iya karkatar da mu kuma in Allah ya so ba za mu bakin ciki ba gobe kiyama na kafaru su ko in suka kafirce mu Allah suka bi hanyar shaidan wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyin mu ulaika ashabun nari to su waɗannan su ne ƴan wuta za su ƙare a inna shaiɗan ya fito wato gidan wuta dama daga wuta aka yi shi yawwa kuma za su koma cikin wutarsu hun fiha khalidun kuma suna madawwaman zama ciki har abada Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga yaudarar shaidan to kun ga haka duniyar nan take tun farkonta haka take har yanzu shaiɗan din nan yana nan yana kullakullan shi sai wani abu na biyu wanda Allah ta baraka wata ala ya ba shi shedan sabanin ba a ba annabi Adam ba tun daga wajen halitta ne kuma wannan shi annabi Adam Allah ya halice shi da me da ƙasa kuga ƙasa nauyi ke gare ta da haka sai gashi ana ganin jinsin mutum zahiran da ido shi kuwa shedan Allah ya halice shi da wuta jinsin aljanu da wuta ba garwashin wutar ba abin da harshen wuta harshe mara hayaki misali in ka kunna risho an san risho ko ka dan rage shi za ga ta yi kore-kore ita wannan wutar to da irin wannan harshen wutar mai kore-kore da shi Allah ya halicci aljanu janna khalaqnahum min marijin min nar su ku aljanu muka halicce su da harshen wuta tsintsar wuta saboda haka jikinsu mai laushi ne jikinsu mai taushi ne don haka ne ba a ganinsu ba wata mu'ujiza ba ce ba ba wata karama ba ce wadda ba a ganin aljani a'a yanayin jikin shi ne haka haka Allah ya halicce shi don haka komi kankantar kofa aljini zai iya shiga matukar iska za ta bi ta guri ta wuce to shi ma zai iya bi ta gurin ya wuce don haka ake ce mashi iska mai kama da iska duk inda iska za ta shiga to aljini zai iya shiga gurin ba wai karama bace Allah ya karrama shi da wannan a'a halitta ce haka Allah ya halice shi dan haka dan guri dan sai su yi gida yanda ka san gidajen kiyashi ka ga gidan kiyashi kalli mana cikin gidanka gidan kiyashi nawa ne suna da yawa to haka shi ma cikin gidanka suna iya zuwa su yi gari cikin gidanka unguwa unguwa gida gida na aljanu a gane wannan ko amma me Allah ya fifita darajar ka akan shi gudun ka yake bai so ku haɗu Da haka ba ma su fita sai lokacin suka kai kai kana su sai kuma inda suke tunanin mutum bai cika gilmayya ba su can kuma suke nasa didima ko a cikin gida da haka ne ba ma cin karo da su kowane lokaci sun fi ta'ammuli da bayi da ina da bola da dai inda mafi yawan mutane ba a cika ta'ammuli da gurin ba su kuma nan ne gurin didimansu waɗanda suke cikin jama'a cikin gari kuma da katin karo gurin za su gudu su bar gurin ba su yadda ka da su da katin karo gurin za su gudu in ka iske su to mamar su kai sai da cikinsu kuma akwai takadarai waɗansu kuma suke neman su cutar da ɗan adam akwai takadarai amma dai mafi yawan su ba sa haɗuwa da ɗan adam ba sa son ɗan adam ya matsa kusa da su mafi yawa ma ba su cika fita ba sai in sun ga kun kwanta kun yi bacci da kuma lokacin suke ɗan fitowa su yawa ta su ɗan yi shawagi kafin ku tashi na cikin gari kenan ina fata an gane to haka dai rayuwar take akwai musulmi cikin su akwai kafirai an gane wannan ko wa wa inna kunna muslimun wa minna duna zalik kunna fara'ida idada cikin aljanu akwai musulmi na kware cikin aljanu akwai kafirai tsuntsa cikin aljanu akwai kiristoci akwai yahudawa hatta cikin musulunci kaga wannan kashe kashe da muke da shi a cikin musulunci su ma suna da irin wa'ilin yan kashe kashe cikin su an gani? aga ai mu musulmi mutane akwai yan izala akwai yan dariqa akwai yan shi'a akwai duk ga munan da kashe kashe ko dukkan mu musulmi ne to su ma cikin su akwai wannan kashe kashe akwai kiristoci cikin kiristoci akwai yan katolika akwai yan protestant akwai yan haka dai duk irin wata firka da ka samu cikin dan adam to suna da irin wannan firka tana sai ta shiga cikin su abu ɗaya ne babu cikin su babu annabawa babu annabawa cikin su to kuma duk irin abin da Allah ya dora muna irin shi aka dora musu sallolin nan biyar da suka zama farilla kan mu su ma farilla ne kansu azumin nan na watan Ramadan shi ma farilla ne kansu hajji ziyartar ɗakin Allah shi ma farilla ne kansu duk irin ayyukan ibadar da muke irin ayyukan ibadar mutum suke yi kenan an gane wannan Allah ya taimake mu to wato rashin ganin su da ba mi ba wata karama ba ce ba wani ɗaukaka ba ne yanayin halittar su ne Allah ya su haka Allah ya taimake mu to ga mu nan mun zo cikin duniya tun daga farko haka aka taso shedan ya fara tun daga kanwa tun daga kan annabi adam din daga can ya somo yaudara shi kakan namu annabi adam wanda Allah ya ce gashi nan makiyanku ne ku rike shi makiya maki ku faɗi mu zar'a ku ga maki nan to ta kansu ya faru fa azallahu ma shaytanu akhrajahu ma mimma kana fi sannan ya fara ashe kun ga kenan ba wanda ya gagari sai wanda Allah ya kare mai ta roƙon Allah Allah ya kare mu daga sharri rishi? kada ka ɗauka kafi ƙarfin shedan mai ta roƙon Allah haka ya taho ya taho annabi adam ya wuce zamanin annabi shisu ƴaƴan annabi adam su zamanin annabi idris jikokin jikokin annabi adam duk a lokacin ba a bauta ma kowa sai Allah Allah kaɗai ake bauta mawa to daga baya akwai waɗansu bayan Allah na ƙwarai sun yi zamunna daban-daban ba gari ɗaya suka zauna ba ba kuma lokaci ɗaya suka yi ba kowane mutumin kirki ne mai tsananin ibada a cikin al'ummar shi da Allah ya karɓi rayukan suka mutu ɗaya bayan ɗaya shaidan sai ya faro aiki daga nan sai ya so maruwaita ma 'ya'yansu su gina wani abu wanda za su riƙa tuna da mutanen kirki mutanen nan akwai mai suna lata akwai mai suna uzza akwai mai suna manata akwai yagusa akwai nasara duk sunaye ne na mutane ko mutanen kirki ne masu ibada ga Allah sun yi rayuwarsu daban-daban a mabambantan gurare bayan mutuwarsu almajiransu ya suka ga su yi wata sifa wacce za a aje a rika tunawa da mutanen kirki mutanen lata ya suka ɗan sassaka dan mutum mutumi na lata suka aje mutanen uzza suka yi nasu kowane yanki da suka yi nasu ba a bauta musu ake ba ana ganin su ne kurin don tunawa wala fahimta ta kuwa kamar yadda 'yan kwanakin ba 'yan shekarun baya ake wata rana ranar tuna da 'yan mazan jiya za a shirya wani abin na ko shugaban ƙasa ya zo ya ɗora huran kallo akan wani abu ya kabarin dogon yaro wasu sun san lokacin da ake wannan ko sai shugaban ƙasa ya ɗora hure na alhini akan kabarin dogon yaro kun ga babu wani abu dogon yaro ba a yi wani mutum dogon yaro ba kurin an yi nan ne wai dan a karrama yan mazan jiya sojoji da suka mutu a fagen daga kurin an yi haka ne don su ba wani kabari ba ne gurin irin wannan ne su sun yi ne kurin don su gani suna tuna malamansu na kwarai bayan sun wuce ‘ya'yansu sun wuce jikokinsu sun wuce sai shaitan ya rika ruwaita ma waɗanda suka biyo baya da kun ga iyayenku da kakanni suna girmama waɗannan ne saboda malaman su ne to in kun zo ku rika neman tabarraki mana da sunayen malaman nan sai a zo ana roƙon ya Allah ka bani kaza albarkacin lata ka ba mu kaza albarkacin yabusa ka ba mu kaza albarkacin Nasar. haka dai to daga ƙarshe da tafiya ta tafi shi sai ya mantar da 'yan baya suka ɗauka waɗannan ababen su ne ake bauta mawa shi ne asalin bautar gumaka daga nan aka fara bautar gumaka Allah akbar da abin ya tafi ya tafi sai Allah ya aiko annabi Nuh alaihi salatu wassalam shine farkon manzo shi ya fara fada da bautar gumaka to daga nan kuma aka ci gaba in wannan annabin ya wuce Allah ya tada wani in wannan annabin ya wuce Allah ya tada wani shedan dai yana nan tun lokacin har yanzu yana nan mugun tsoho Allah ya kare mu daga sharri shi Allah ya kare mu daga sharri shi Allah ya taimake mu to Allah ya ba mu dacewa to in uwa musulmi kamar yadda muka ji farkon suratul baqara din nan an nuna mana akwai jinsin mutane kala hudu waɗanda suke zaune a Madina a lokacin da aka kafa gwamnatin musulunci akwai mumine tsuntsa ayoyi biyar na farko sun yi mana magana a kansu su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan akwai kafirai tsuntsa waɗanda kwata-kwata su ba ruwansu da musuluncin ba kuma ruwansu da wani addini ayoyi biyu da suka biyo bayan waɗancan biyar Allah ya bayyana muna su a cikin sutura bakara to da kannan kuma akwai munafikai waɗanda su kuma da baki suna bayyana su musulmi ne amma cikin zukatansu ba sa ƙaunar musuluncin to su ne tun daga waɗancan ayoyi bakwai na farkon bakara har izuwa wannan aya da muka tsaya kai Allah yake ta yi mana bayani a kan munafukan, kansu ake ta bayani yanzu kuma daga ayar da za mu ɗora abin da ya gaba za kuma a ba mu labarin kashe na hudu su ne yahudawa masu cewa suna da wani addini ba na musulunci ba suna kan wani addini su ma ba kafirai ba ne ai suna da addini suna da wani littafi a saura wanda suke bi ina fata mun gane

Allah tabaraka wata ala ya ce ya bani Isra'ila ya ku ’ya'yan Isra'ilu uzukuru ni'imati yallati al'amtu alaikum ku tuna ni'imar da na ni'imta ku da ita wa aufu bi ahadi ku cika alƙawalin da kuka yi min ofi bi ahadi ku, ni ma zan cika muku alƙawarinku wa iya ya farhabo ni kadai ya kamata ku bauta mawa wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da littafin nan da muka sauka na alqur'ani wanda ya gazganta littafin da ke hannunku na at-taura wala takunu awwala kafirin bi kada ku zamo ku ne farkon masu kafirce mun wala tashtaru bi ayati samanan kalila kada kuma ku sai da ayoyi na saboda 'yan kuɗi kaɗan wa iya ya fattakun ni kadai ya cancanta ku ji tsoron saba mawa wala talibisu an karanta to to alhamdulillah Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku ƴaƴan Isra'ilu wane ne Isra'ilu su wane ne banu Isra'ila wannan kalma Isra'ilu ba larabci bane kalma ce ta Ibraniyanci kalma ce ta asalin mutanen yankin Falastinu Ibraniyawa wannan harshen su ne Ma'anin eh, Isra'ilu shine Abdullahi bawan Allah to wa ake ma wannan lakabi annabi Yaqub alaihi salatu wassalam shine ake ce ma annabi Yaqubu ko a ce mai annabi Isra'ilu duk sunan shi ne shi annabi Yaqubu dan dan annabi haka ne annabi Ishaqa dan dan annabi Ibrahim ne shine ɗa na biyu wajen annabi Ibrahim kafin annabi Ishaqa annabi Ibrahim yana ɗa na farko shine annabi Isma'il daga nan sai annabi Ishaqa annabi annabi Isma'il inna shi daban Ajara annabi Ishaqa inna shi daban Saratu an fahimci wannan ko annabi Isma'il bai zauna tare da mahaifin shi ba domin tun yana ɗan ko yana ɗan jariri Allah ya umarci baban shi annabi Ibrahim ya ɗauke shi da shi da inna shi hajara ya kai su wani daji ya aje su ne farkon da suka fara zama inna maka take yau inna maka take yau suka fara zama in ka je ɗawafi ɗakin ka'aba ina ga ko daga arewa ne ko daga yamma ne da ko wata ‘yar katanga wacce aka ɗan jingina jikin ɗakin in ka ga wannan guri nan ne ɗakin da annabi Ismail ya zauna ana ce mai Ismail ɗakin annabi Ismail. Daga baya annabi Ibrahim ya haifi ɗa kuma na biyu da matar shi Saratu shi ne annabi Ishaqa, to shi ya girma tare da annabi Ibrahim. Shi ma annabi Ishaqan sai ya haifi ɗa annabi Yakubu, kaga jikan annabi Ibrahim kenan. To shi wannan annabi Yakub shi ne kuma ake ce mashi annabi Isra'ilu, annabi bawan Allah. to daga nan shi wannan annabi yaquba sai ya haifi ƴaƴa goma sha biyu dukkaninsu maza dukkaninsu maza akwai annabi yahuza akwai lawi akwai yusuf akwai bunyaminu amma dai yusuf sai fi shahara cikinsu annabi yusuf alaihi salatu wassalam to su goma sha biyu ne ‘ya'yan annabi Yakubu. to su nan ‘ya'ya goma sha biyu su ne kuma suka kirkiro harshen yahudanci su ne asalin yahudawa kafin su kwata-kwata ba wata ƙabila yahudawa waɗannan su goma sha biyu su ne asalin ƙabilar yahudawa su ne asalin suka fara yin magana da harshen yahudanci sai aka ma kira su da sunan babban ɗan annabi yaƙob wato annabi yahuza asalin ana cewa yahuzawa yahuzawa Ya aka mai da zalibin sai ya koma dalon ake ce musu yahudawa da kuka ce musu yahudawa kuka ce musu banu isra'il ka ce banu isra'il ya ya'yan annabi yaqubu kenan an gane wannan ko to wa'annan su ne asalin yahudawa kuma su ne Allah ya fidda mafi yawan annabawa cikin su mafi yawan annabawa sun fito ne cikin su mafi yawan ilimin duniya Allah ya bashi karkashin su har gobe kuma ilimi dai na ci gaban duniya har yanzu har gobe kashi kusan biyu bisa ukun ilimin kimiyya da fasaha na duniya yana hannunsu yanzu ilimin kirkiro wannan atom bomb ma'ana bam ɗin nukiliya har yanzu ba wanda ya kware a kan shi sai wanda yake cikin yahudawa sai kuma da suka ɗan sammawa madara abin tana hannunsu wannan makami na kare dangi Allah kyauta to na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta baraka wa ta'ala yake kiran su cewa ya ku ƴaƴan annabi ku ya ƴaƴan babban gida ku tuna ni'imar da muka ni'imta ku da ita uzkuru ni'imati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'imar da muka ni'imta ku da ita muka sanya ku ƴaƴan babban gida ƴaƴan annabin Allah jikokin annabin Allah tattaɓa kunnan annabin Allah kuma ku tuna da muka fidda annabawa da yawa cikin ku ku tuna yadda muka ba da ilimi a cikinku wa aufu bi ahadi ku cika alkawari na kun yi alkawarin za ku bauta mani ba za ku haɗa da kowa ba za ku bi addini iyayenku da kakanni uti bi ahadikum in kun yi haka zan cika muku naku alkawarin zan fifita ku ɗaukaka ku a duniya wa iyaya farhabun ku ji tsoron saɓa ma wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da na saukar na alƙur'ani alƙur'anin nan bai karyata attaura ba alƙur'anin nan bai karyata annabi musa ba iya ce annabawa ne kuma attaura littafin allah ne a ya gazganta abin da kuke da shi ya gazganta mutuncin gidanku ya gazganta abin da kuka samu na tarihi wala takunu awwala kafirin bi kada ku zama ku ne farkon masu kafirce mu wala tashtaru bi ayati samanan kalila kada ku sai da ayoyina don neman ‘yan kuɗi kaɗan, kurin don neman a ce annabin ƙarshe cikin ƙabilar ku yake, to kada ku karkatar da gaskiya don wannan, ku iya ya fata ku ji tsoron saɓa mani. Allah ya taimake mu, Allah ya ci gaba da kiransu a kan su bauta ma Allah, a kan su yi tuna darajar da Allah ya musu, su tuna matsayin da Allah ya ba su domin kar su kafirce ma Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ƙara shirya mu akan hanya ta gaskiya ana nuna lokaci ya ƴan uwa gashi ko mun dan taho har mun shiga cikin wannan jinsi na hudu na banu Isra'ila dan haka nake ga ya kamata mu ɗan dakata nan in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe tunda bamu riga muka yi nisa ba sai mu ɗauko farakon iskar waɗannan banu Isra'ila mu ji irin yadda Allah ya fidda mutanen kirki cikinsu mu ji kun menene dalilinsu menene hujjarsu ne na kyamatar musulunci sun kyamaci musulunci ne ba wai dan ba su yarda addinin gaskiya ba ne sun ki yarda da musulunci ne yau a duniya babu waɗanda suka fi kangare wa musulunci irin yahudawa to ko me dalili wallahi sun san gaskiya sun san addinin musulunci addinin Allah ne sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne abubuwa ne guda biyu ya sanya kurun basiri da musuluncin ba ba wai dan ba su san addinin Allah ba ne. abu na farko sun yi tsammanin annabin nan zai fito cikin su ne domin mafi yawan annaba yahudawa ne da suka yi tsammanin annabin nan na ƙarshe mafiyin daraja Allah zai fito da shi cikin ne to sai fito cikin larabawa to wannan sai ya tsone musu ido dan me duk sauran manyan annabawa nasu sai annabin ƙarshe ya zama ba nasu ba to ba za su bi shi ba abu na biyu tarihi ne na gida kamar yadda muka faɗi yanzu dukkansu zuru'a ne na annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuru'a ne na annabi isma'il annabi isma'il ɗan annabi ibrahim ne ta wajen matan shi hajara wacce asalinta baiwa ce aka yanta ta shi kuma annabi musa wanda suke riya suna iya ga addinin shi yana daga cikin zuru'a ne na annabi ishaqa annabi ishaqa shi kuma ɗa ne shi ma ga annabi ibrahim ta wajen matai shi a saratu ita ba baiwa ba ce suka ce to inna haka abubuwa haka suke mu asali can daga wajen annabi ibrahim kakar kakanmu ta wajen uwa ta wajen iyayenmu saratu ba baiwa ba ce shi kuma muhammad asali can wajen annabi ibrahim kakai shi ta wajen annabi Ismail kenan mahaifin annabi Ismail ta ku yanga ce yanta ta akai to kenan mu ƴaƴan matar aure ne shi kuma dan baiwa ne saboda haka ba za mu tsar yadda matsayin mu ba mu yi biya ga addinin da ya zo da shi an gane wannan ko amma dai an yadda addinin shine addinin Muhammad din manzon Allah ne gaskiya ne sallallahu alaihi wa sallam amma dai aka bi tarihi asali ya fito daga tsatsan annabi Ismail annabi Ismail kuma dan dan Hajara ne baiwa ce su kuwa sun fi tsatsan annabi Ishaqa annabi Ishaqa dan dan Saratu ne matar aure ce ba baiwa ba wannan kurin ya daga cikin abin da yasa ba su imani ba suka yi damar su rusa musulunci har yanzu kuma suna nan suna yi Allah ya kare mu in Allah ya kai mu gobe sai mu ji farkon kisar abinda muka karanta daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka tabbatar da shi cikin zakatun ka ba mu ikon yin aiki da shi wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka mantar da mu abinda muka yi kuskure akan shi ya Allah Allah ka zaba mana abin ya fi zama alkhairi ka tabbatar da mu akan shi ya Allah Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon guje mu shi ya Allah Allah ka sa da barka a rayuwar mu to to alhamdulillah tuna mun farkon azumin na insha Allah akwai wata baiwar Allah da ta kawo sadakar tabarmi a wannan masallaci domin a shimfiɗa a yi sallah kuma a shimfiɗa wajen karatu in gurin zama ya yi kaɗan domin addu'ar Allah ya saka ma wannan baiwar Allah da alkhairi Na ce akwai ƴan uwanta ko ɗa ne ma wanda Allah ya mara suwa ko take bar ƴaƴa biyu ko take bar addu'a gare su Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu domin addu'ar Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya jikan dukkanin yan uwa mutum suka riga mutuwa Allah ya gafarta mana gabaki daya malam ya tambaya ba tambaya kenan to to alhamdulillah Allah ya taimaka bayin na akwai tambaya kuma ta zo kenan <laughs> to ita guda ɗaya na sai mu tsaya kanta da Allah saboda lokaci ya tafi ayi hakuri lokaci yana tafiya na guda ɗaya ce tal sai bismillah wajen aljanu na'am an dora musu na'am haka muna jirage eh ta malam ya ce wajen aljanu din nan <laughs> da aka ce duk abin da aka dora muna an dora musu haka ne ko a saurara sai malam yake tambayar to ai mu in za mu je aikin hajji mukan hau jirgin sama mu tafi wajen aikin hajji su ma suna da jiragen saman su da suke hawa su je wajen aikin hajjin nan ina ne iya <laughs> wannan kenan ko Allah ya taimake mu babu shakka suna zuwa aikin hajji ko da ba cikin jirage irin namu ba domin saboda yanayin halittarsu da Allah ya halicce su da ita suna da sauri fiye da mu ɗan adam an fahimci wannan ko bari ka je sau da yawa za ka ji wani mutum ya ce ko kwanan nan na ji wani mutum yana ba da labarin a nan gusau nan gusau nan zamfara ya fito daga gida zai je gurin aiki ya ga mashin ɗin Espirit ya ce waya ya hau yana hawa ko ibta ido bai yi ba kurin sai dai ya gaishe a wani ɗaki cikin wani mutane cikin wani ƙauye sai ji ana caya farfado an gane wannan ku. aka yi ta tarere shi ana ba shi abinci har ya dan farfado aka ce to kai bawon Allah daga ina yace to nan ina ne karshe dai wani kauye ne can cikin jihar Adamawa can wajen iyakan Najeriya da Kamaru suka ce aina aka tsince shi kan titi an ya da shi karshe dai aka ce ya hau mashin ɗin aljanu ne ka gane wannan ko suna da sauri kamar walkiya inda ka san iska tana tafiya za ka ake ce musu a iska ɗin da haka daga nan zuwa makkan ba nisa yake musu ba yanzu ne za su iya zuwa ka fahimci wannan ko akwai wani bawan Allah wanda da bakin shi yake ba da wannan labari a wata kafa ta yada labaru a Kano yake ya shiga kasuwa ya buɗe rumfar shi ya ce fa ne zai je ya kai gida ya fito nan bakin kofar kasuwar sabon gari wajen 'yan kura ɗin nan zan yi tsaye da mota ya shiga yana shiga yace ya dai ga mutane ciki amma ba wanda ya ce kala aka ci gaba tafiya shi ya ɗauka da cikin birnin kano ne a shiga nan a fita nan a shiga nan da aka ɗan matsa gaba kaɗan sai na kusa da shi sai ya ɗan yi mai raɗa sai ce ka fa sauka nan in muka wuce nan ba za ka iya dawowa gida ba <laughs> kala wannan sai ya ce to kuma sai aka buɗe mai kofa sai ya sauko motar na wuce sai ga mutanen ai ba irin na kano ba ne inda yake ba kano ba ce duk wasu jajayen mutane ne Allah ya sa iya karatu da rubutu haka yana kallon samun sai ga rubuta tal abin yana kasar isra'ila da yan leda shi ta ce ne a hannu ta gani ko sai neman ina ofishin jakadan najeriya yake sai neman ofishin ci aka kai shi daga ina ya ce kunji kunji yadda aka yi aka ce to ainihin tal abin ce ka zo isra'ila sai aka ta tuko tukun shiryo mai biza da wane ne aka auno shi ya dawo gida to haka akwai ire-iren waɗannan ayoyi su ba sa da buƙatar ma shiga jirgi inda ka san iska haka suke tafiya yanzu nan za su iya zuwa kuma su dawo ka fahimci wannan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa na'am to daga kai sai mu dakata haka nan mana domin akwai wanda suka zo daga nesa kwarai fa mu dan tausaya musu na'am na'am akan aljannin ne dai to fa yau mun tabo <laughs> eh ba mu ganin Ee, eh. yawwa yawwa kamar yadda ba mu ganin shaidan ba mu ganin aljanu to shi shaidan aljanu suna ganin shi shine tambayar ko warai suna ganin shi su suna ganin shi domin siffar su daya halittar su iri daya jinsin su iri daya ka fahimci wannan ko yawwa cikin su akwai musulmi akwai da suke kafirai amma suna ganin shi a su dai yana nashi suna nasu <laughs> yawwa akwai nashi cikin su yau akwai wanda ko ba nashi ba ka fahimta ko yau kamar yanda ka san yanda ake mulkin yanda ake mulkin duniya a gani a jami'u ake kafa jami'in siyasa ko akwai ARDP wawura akwai PNDS handama haka ne ko <laughs> yauwa <laughs> in dan PNDS wawura yazo yana lakta ai so yake yan handama su baro su dawo cikin su shi ma wancan in zai yi so yake waɗannan su masu bari su koma cikin su haka muke tsakanin fatin annabi adam da yan jam'iyyar shaidan kullum kamar irin wannan nasiha da karatu da wa'azi da ake wa'azi ne ake ana son yan fatin shaidan waɗanda ya yaudara to su tuba su dawo fatan annabi adam shine hanyar shiga aljanna to shi ma yana nan da irin nashi tarakun yana nashi kamfen ɗin musulmi kuma su ridda su koma fatan shi da shi nashi jama'a ka fahimci wannan ko don haka ake kullum a duniya Allah ya taimake mu ayi hakuri na ce sai an ji azuma wura ko da handama to kada faɗo sunan wata jama'iya ne a ce na yi <laughs> a ce na soke wata bai ba taɓa kowa ba Allah ya kyauta Allah ya ba mu dacewa mi hakuri ɗan uwa gurin nan akwai in suke daga dutsen remi akwai in suka zo tun daga jabiri akwai mutanen bagari kun ga ya kamata kuma ga dare ko mu dan sauƙaƙa musu dan a isa gida da wuri tambayar ba za ta kare ba alabashi in akwai wata tambaya wacce ake buƙatar za a yi nukan ce nukan ba da awa ɗaya awa biyu bayan mun tashi ka tarbe da can kofar masallaci daga nan in Allah ya so har sha biyu na baka lokaci Allah ya ba mu dacewa Allah amfani da muke karantawa Allahumma rabbana ati fusana takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك فتقبل منا إنك أنت الوهاب